انا ارسلنا عليهم حاصبا الا ال لوط نجيناهم بسحر حقيقه mun tseratar da su daga gare ta domin cikin dare ya fita da su kafin azabar ta afko a ƙarshen dare